فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون imaninsu bai kasance mai amfani a gare su ba a yayin da suka yi ido biyu da azabar mu tana sauka a kansu haka tsarin Allah yake game da bayansa da suka gabata imaninsu yayin da suka ga azaba baya amfani kafirai sun yi asara lokacin da azaba ta sauka a kansu domin sun kai kawunansu cikin hallaka saboda kafircewa Allah da rashin tuba tun kafin ganin azaba